Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31 da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Yusuf Aliyu Harande. Da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 19 ga watan Disamba na shekarar 2018. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar da kasafin kuɗin shekarar 2019 a gaban Majalisar Dokokin Najeriya a yau. Muna kuma ɗauke da ra'ayoyin jama'a daga kudancin Najeriya a kan kisan gillar da aka yi wa tsohon babban hafsan rundunar tsaron ƙasar jiya talata da maraice. Kuma za mu ba ku dama domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku a kan kisan da ake wa jami'an tsaron Najeriya kamar wanda aka yi jiya. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga ƙasar Ghana. Amma yanzu dai sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum. A ya laraba fadar White House ta fitar da sanarwar cewar dakarun Amurka da ke ƙasar Siriya sun fara dawowa gida jim kaɗan bayan shugaba trump ya rubuta a shafinsa na twitter cewar sojojin amurka sun murkuce 'yan ta'addar alka'ida mai magana da yawun fadar white house sarah sanders ta rubuta da cewar mun fara dawo da wasu daga cikin amurkawa da ke ƙasar" don shiga wani sabon babi na canji da kuma kawo shiga sabon babi a ayyukan yaƙi da ta'addanci. sai dai ta ce nasarar da aka samu a kan 'yan ta'addan ta is ba tana nufin za a kawo ƙarshen ayyukan dakarun ƙawancen ne ba. Kwamitin zartarwar tarayyar Turai ya ce ya fara wasu shirye-shiryen ficewar Birtaniya daga kungiyar ba tare da wata yarjejeniya ba, matakin da zai haifar da cikas ga kamfanonin kere-kere da harkokin zirga-zirgar jirage da kuma zai haifar da cunkoso a tashar jiragen ruwa da daga bangaren na ruwan Ingila da ya hada da Birtaniya da sauran yankin Turai. yayin da ya rage sauran kwanaki ɗari kacal kafin Birtaniya ta fice daga ƙungiyar a ranar 29 ga watan Maris na shekarar 2019. Gwamnatin Firaminista Theresa May mai tsatsoron ra'ayi na faɗi tashin samar da wasu tsare-tsaren cikin hanzari na ficewa daga ƙungiyar, ba tare da an cimma wata matsaya ba. gwamnatin ta baiwa dukkanin ma'aikatan umarni rage wasu ayyuka da ba su da ba su zama dole ba tare da ba wani umarni da ba da wani umarni na cewar su mai da hankulansu wajen samar da tsare-tsare na yankin koda ta kwana. gwamnatin ta birtaniya ta, shaida ma hukumomin cewa a can na hukumomin brussels na kokarin ganin cewar sun kawo ƙarshen wannan matsalar wanda yake kokarin ganin cewar an kawo an cimma matsaya kamun wannan lokacin na wa'adin ya cika in suka tabbatar da cewar lallai za a fuskanci matsaloli idan aka yi wannan ficewar. shugabannin jam'iyyar republicans da kuma na democrat a majalisar dokokin amurka na kokarin ganin an samar da matsaya yayin da ake da alamun cewar wannan barazana da shugaba donald trump ke yi na cewar zai dakatar da ayyukan gwamnati a ƙarshen wannan makon a makon da ya gabata ne shugaba trump ya shaida wa 'yan jarida cewar abin alfahari ne gare shi ya kulle ma'aikatar ƙasar idan har ba amince da duk bukatun da ya miƙa ba na gina katanga yana mai cewa za mu mai da hankali akan duk waɗannan ayyukan muna da buƙatar tsaro a yankunanmu da kuma ƙasarmu a ranar juma'a mai zuwa ma'aikatan gwamnatin ma'aikatun gwamnati ta gwamnatin tarayya za su fara duk wasu shirye-shirye na ganin cewar an fara wannan aikin idan har 'yan majalisun da white house ba su cimma matsaya ba za a shiga wannan yajin aikin. kimanin ma'aikata kusan dubu ɗari takwas ne abin zai shafa wasu daga ciki kuwa za su yi aiki ba tare da an biya su albashi ba wannan abu ne da babu wanda zai so hakan a yayin da ake shirye-shiryen bukukuwan bikin kirsimeti shugaba trump na buƙatar dalar amurka biliyan biyar don gina katanga tsakanin ƙasar ta amurka da mexico amma 'yan majalisun wakilai da na dokoki sun ki amincewa da hakan Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau Laraba shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar da kasafin kuɗin baɗi a gaban haɗaɗɗiyar Majalisar Dokokin Najeriya wanda ya kama Naira tiriliyan takwas da ɗigo takwas. Wannan na zuwa ne watanni shida kacal da fara aiwatar da kasafin shekarar nan ta 2018. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda na dauke da wannan rahoton. Shugaba Muhammadu Buhari dai ya kwashi sama da sa'a ɗaya yana gabatar da kasafin kuɗin cikin ife-ife na 'yan adawa da kuma masu goyon bayansa na cewa sai baba Buhari sai baba Buhari a haɗaɗɗiyar majalisar dokokin ƙasar wani abu da ya nuna alamun rarrabewar kawuna ta ɓangaren jam'iyyu manya guda biyu da ke nuna alamun jan daga a gabanin zaɓe mai zuwa. The economy has recovered from recession financial management through the comprehensive implementation of the Treasury single account. A kasafin na baɗi za a kashe naira tiriliyan takwas da biliyan ɗari takwas da talatin wanda a ciki ƙananan ayyuka za su laƙume triliyan hudu da miliyan dubu ɗari hudu sannan manyan ayyuka za su samu triliyan biyu da ɗigo ɗaya ma'aikatan cikin gida ita ce ta samu kaso mafi tsoka da biliyan ɗari biyar da sittin da tara sai ma'aikatar ilimi mai biliyan ɗari hudu da sittin da biyu ma'aikatar tsaro na da biliyan ɗari hudu da talatin da biyar sai ma'aikatar kiwon lafiya mai biliyan ɗari uku da goma sha biyar da ɗigo shida an gina kasafin ne akan kuɗin gangan ɗanyen man fetur a dalar amurka 60 za a fitar da ɗanyen mai lita miliyan 2.3 kowace rana farashin canjin dala ya zo a kan naira 305 a kowace dala ɗaya magoya bayan shugaba buhari irin su abdullahi adamu na son barka a kan wannan kasafin kuɗin ina wa najeriya da 'yan najeriya barka domin nan kusa ba zan iya cewa ga wani kasafin kuɗi da aka kawo wanda ya ciccibi rigingimu damuwa na 'yan najeriya da magance su irin irin wannan kasafin kuɗi aka kawo ba duk abin da zai shafi mu ta furin ilimi ne fuskan mu ne fuskan asibitocinmu ne ko kuma fuskan noma ba abin da wannan kasafin kuɗin bai taba ba sai sanata ahmad babba kaita shugaban ƙasar buhari ya bayyana shi ya ce bai da bambanci da wancan domin duk ayyukan da aka ɗauko ne na raya ƙasa wanda za a ɗora ta bisa turba mai dogewa ita ce su ne za a ci gaba gare su kamar harkar sufuri na jiragen ƙasa harkar lahiya harkar ilimi harkokin zaman lafiya da tsaron ƙasa waɗannan su ne suka sa wannan gwamnatin gaba kuma bi izinin ta'ala ya samu kyakkyawa ansuwa ga mafi rinjayen 'yan majalisa amma ɗan jam'iyyar pdp daga jihar taraba honorable Honorable Rima Shawulu Kwewum ya ce shugaba Buhari bai faɗa wa al'umman ƙasa gaskiya ba saboda ko kasafin kuɗin bana ma kashi ashirin kawai aka aiwatar cikin ɗari kacal. Ai damuwan da muke fuskanta da shi in gama wannan kasafin an kawo aka yi passing aka yi approving sai ka ga ba yi wuna ba kansu ba. In kin lura 2018 har zuwa yanzu kudin da aka sake yanzu yadda president ya fada da kansa na capital ba kai 20% ba. Sai mai ba shugaban kasa shawara a harkar majalisar wakilai kawo Sumaila ya mai da martani yana mai cewa. To alhamdulillah ya kamata dai ki sani wannan kasafin kuɗin na 2018 bai kare ba har kusan watan biyar ko kuma har shugaban kasa ya sake sa hannu a sabon kasafin kuɗi na nan ana aiki da shi da yake na. Na biyu akwai matsala ta kuɗi ruwan kuɗi a hannu wanda kwanan nan ya fito a jaridu ana ƙoƙarin samowa rance ta wata tsari yadda za a ci gaba da daukar nauyin budget kuma su majalisa sun sani cewa ba su dade da yarjewa shugaban kasa ya karbo wannan rance din ba euro bond din ba madina dauda muryar amurka daga abuja nigeria wanda wa daɗi Madalla a gaida Madina Dauda. A kan batun tsaro kuma wasu daga kudu maso yammacin Najeriya sun bayyana rashin jin daɗinsu a kan kisan gillar da 'yan bindiga suka yi wa Air Chief Marshal Alex Badi. Ga Hassan Umaru Tambuwal da ƙarin bayani. A jiya ne wasu 'yan bindiga suka bindige tsohon hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya Alex Bade daga garin Kefi zuwa Abuja. Akan haka ni zagaya a jihar Oyo ni ji ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya. Sunan Sama'ila Alhaji 1000 Sabo Ibadan. To Alhaji eh, me za ka ce a game da kashe Alex Bade? To wallahi wanda suka kashe shi wallahi ba su yi kyau wallah. Saboda mutum da Adam mutum mai rai kamar mutum a kashe shi aka a banza Allah bai dace ba Allah amma Allah sai saka ma wanda suka kashe shi. musu shajawa a kasa a Najeriya ake aka shi a banza to Allah sai saka musu muna roƙo wannan gwamnatin da yake yanzu ka tafiya a nemi wanda suka kashe shi a kama su a zabar Allah da rabi a kama su to aka kama su kuma a ba su asaba da da a musu a musu musana Muhammad daga Kinyele Kara gaskiya ina juyayi game da kashe albade ina juyayi kuma na yi bakin ciki sannan ina kira da Allah gwamnatin Najeriya dan Allah dan annabi ta gaggauta sa a kama waɗanda suka yi wannan aika aika saboda wannan wannan bawan Allah ya bota ma ƙasa ya su dokar da rayuwarsa a kan Najeriya. Sunan mu Alaba daga Ibadan. Ai bai dace ba kese da aka yi kware mu aka yi a Najeriya. Don ya yi min kokari wajen da ya riko ya yi min kokari kowa suna son su kese da aka yi mai tuce mu aka yi kuma Allah bai so haka nan don ya taimako mu a Najeriya matsayin da ya rike kowa ya ji su. ai bai dace ba kware mu aka yi bai da tawa haka nan. A kese manyan mutane kuma a kese duk wanda yana so ka san su ba su haka salamu alaikum na dauda dodo eh to abin akwai ban tsoro ciki kadan saboda irin abubuwan da ke faruwa Najeriya gaskiya abin bai da daɗi yanzu don kaga an kashe wani nan zuwa Jos za shi bau ya general Kali Ali to kaga haka ya sake ya faruwa mu talakawa kaga sai mu san yadda matsayin mu yake dole mu koma ga Allah kuma gwamnati ta yi tsaye a gaskiya gwamnati ta yi tsaye akan wani abubuwa da ke faruwa domin bai da daɗi wallahi ana rasa na mutane a ƙasar mu ai bai daɗi ba salamu alaikum ni ne Dan Lami hassan magajin garin Akinya ne. to wannan abu gaskiya yana ɗaure mana kai a matsayin wannan gwani tana tana tinkawa akan cewa tana matakan tsaro matakan tsaro yanzu manyan manyan sojoji guda biyu kenan aka kashe guda uku aka yi aka kashe amma ba wani abin da yake biyo baya saboda haka saboda Allah na ina kira ga mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari ya tayi tsaya kan al'amarin nan fa wallahi wallahi al'amarin nan bai da kyau muna jin abin da talaka talaka suke faɗa a kansa gaskiya abin yana so sa mana rai saboda haka a kula wallahi Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya mu gare gade mai gina mai to mai gina a gaida Hassan Umar Tambuwal. To yau kuma muna son mu ji ra'ayoyinku a kan kisan jami'an tsaron Najeriya da ake yi na baya-bayan nan shine na Alex Bade. Amma kafin nan

kai yan uwa musa alheri zuciyar mu taima na daɗi amma fa mu bar gina ramin mugunta. Mu gargaɗi mai gina ramin mugunta. Gama shi mai gina ramin mugunta ya taɓe nan sararin nan ko ake ya marama ya taɓe muddin yana gina ramin Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To za mu fara da Bauchi. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi. To Malam Ayuba muna jan ka. To ra'ayina na yau a har ga Allah muna so gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta ƙara kokari akan tsaro duk da dai tana kokari in mun san abun ne da yawa amma yana da kyau ta kada tsaro kuma jami'an tsaron ta sama musu kayan aiki sosai su shiga ko ina ta bunƙasa musu albashin su ta kuma ƙara ɗiban su domin ina ga sojojin ne kamar sun kasa yana da kyau eh, gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta kara ɗiban sojoji ta kuma inganta musu albashin su na gode mai magana Ayuba Garba Imam kafin madaki a jihar Bauchi. To mun gode Malam Ayuba yanzu kuma bari mu je Kaduna. Malama Maryam Dauda barka da yammaci. Barka ka daidawa muke magana daga Kaduna. Suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa muna jan ka. To alhamdulillah idan muka ɗauki wannan batu da ake tattauna dangane da wannan kasan manya-manyan sojoji. Eh. Gaskiya tsakani da Allah irin wannan kisa-kisan da ake na jami'an tsaro manya mutumin da misali zai iya tafiya da jami'an tsaro kamar uku a bayan su ko hudu. Hmm. A ce an samu an harbe su ruba kisan alkali da aka yi. Da kuma shi kuma wani jaribadi din nan gaskiya abubuwa ne da suke abin tashin hankali. domin ka kai mutumin da kake tunanin cewa baka da mutumin da zai zo ya tsare ka a gida ko kuma mutumin da zai zaka fata a ce akwai mai binka a baya ga akwai matsala a ce ana samun irin wayannan manyan mutane ana harbewa to gaskiya akwai matsala ya kamata kiran da muke gwamnatin tarayya mm. gaskiya ta tashi kai kan karbi dangane da security a Najeriya saboda gaskiya al'amari irin wannan kisa-kisan da ake gaskiya akwai matsaloli ya kamata a ce su kan sojoji a tabbatar da cewa a ce duk a ce girman Najeriya a ce sojojin Najeriya ba su kai miliyan ɗaya ba ai akwai abin takaici ya kamata a ce gaskiya najeriya a ɗaya a ƙara ɗiban sojoji a ƙalla kamar miliyan ashirin haka a najeriya. to mun gode alhaji musa garo yanzu kuma za mu sake komawa bauchi. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka mai magana Sama'il S. Fawa kasan da karamar hukumar Ganjo a jihar Bauchi. To Malam Sama'ila muna jan ka. Alhamdulillah akan tsaro dai a Najeriya sai mutum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hmm. harkan tsaro dai a najeriya ya barbare sai dai kuma mu mun imani shugaba muhammadu buhari shugaba ne wanda yake ya jirtacce ne shugaba ne wanda yake so ya kawo amma makarabansa ne suke bashi matsala shugaba muhammadu buhari yana kokari akan harkan tsaro don mu mun yaba masa kuma gaskiya a harkan tsaro buhari ya yi kokari yana kai sai dai mu ce ubangiji allah ya kawo waɗanda za su taimake su agaza masu su taimake shi akan harkar tsaro a Najeriya. Hmm. Mai magana Sama'il Isfawa kafin ma da kamar hukumar Ganjuwa. To mun gode Sama'il Isfawa yanzu kuma bari mu je jihar Neja. Wa alaikum salamu da wa muke magana daga Neja. Malami daga Neja kace ya sunanka? To malami daga Naija dai ka yana da ɗan tangarɗa don ba mu jin ka sosai ba mu san ko kana jin mu ba amma ka sake gwada kiran mu za mu sake komawa Kaduna yanzu. Hajji Amaru da barka da lasari'a. Barka ka dai da wa muke magana daga Kaduna. Suna Murtala ne ta kiran ku daga ta Kaduna da Najeriya. To malam Murtala muna jan ka. A Hajji Amaru muna jajantawa 'yan uwa da gwamnatin Najeriya a cikin wannan babban mutum. to kuma muna ƙara gaya su sun samu dama janarorin nan ba mu jin daɗi a ce sun samu dama kuma tuntuni ba su maganin tsaro buga abin da talaka ke faruwa da su su ma ya fara faruwa da su ba mu jin daɗi haka muna ƙara jan kuma shawara ta dama a kan harkar tsaro ɗin nan ya kamata su ɗau darasi yau abin da ake matalaka shekara da shekaru kenan gaskiya za a fara shafar su mai to gagar tsaron akwai matsala ya kamata su tsara tsayin daka tsaya sosai da maganin tsaron nan dukkan mu dai mu tsira tare mu gudu tare da fatan za a tashi lafiya. To mun gode Malam Murtala da ra'ayinka har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Agogon mu anan kuma yana cewa karfe hudu saura minti goma sha biyar. To yau dai muna tattaunawa ne akan kisan jami'an tsaron Najeriya da ake yi na baya-bayan nan shine na Alex Bade. Shin ya kuke ganin wannan lamarin tsaro a Najeriya? Za mu sake komawa jihar Neja. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Neja. Kuna magana da Zahir mai yankin hula a garin mai gode a Kimba. To muna jan ka menene ra'ayinka? To gaskiya ne na game da ainihin harkar tsaro a Najeriya abu ne wanda zamu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Hmm. Dan saboda masu matsayin irin waɗannan ana kashe su to ina ga mu talakawa saboda su abin da ya kamata su tsasu jajirce ne su tsaye ya kasance an samu tsaro a Najeriya kuma sun yi sakaci ana musu kisan ɗauki ɗaiɗai to ina ga mu talaka. Hmm. Eh? ya kamata a ce kansu haɗe kar su so kansu da 'ya'yansu da dukiyarsu a'a su kokarin su so a gina ƙasar gaba ɗaya ya kasance an samu tsaro ko an samu kwanciyar hankali. To mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je zuru. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga zuru. Kuna magana da kuma mamman report area zuru kebbi state wanda aka fi yin lafiya. To Malam Nasiru muna jan ka. To wato ra'ayi na a yau tsakani da Allah abin da zai kira ga manyan sojoji da su gyara. Mm. Idan mutum na abin kwarai ba a daga kawo mai hari. Su gyara duk wanda ya kashe wani za a kashe shi in don laifi wanda suka ne sai zai yi amma su ma manyan sojojin ba ya kamata su gyara. Don tsakani da Allah annabi muna da manyan sojoji Najeriya kuma shi al'amari na waɗa su ne gaba to ya kamata a ce sun gyara saboda na baya su ma su gani. ubangiji Allah ya sa a dace Allah shi kuma wanda Allah ya ba wa iyayen shi shafi. ina godiya da gaske na muku fata gari na sulman margoto ya zo jami'a amma amma malam nasiru mun gode da ra'ayinka to har yanzu dai muna da sauran lokaci sai a kira a bayyana ra'ayi yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan kisan jami'an tsaron najeriya da ake musamman ma manyan jami'an tsaro na baya-baya da aka yi shine jiya na alex bade don haka me za ku ce game da wannan abin sai dai kuma ga can juli ta daga mun hannu ta ce lokaci ya yi don haka za mu dasa aya a nan sai kuma gobe idan allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wani batun na daban mun gode sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon ma'anan yana cewa karfe 3 da minti 53 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Da labarin kwamitin daidaita kwallon kafar kasar Ghana za mu soma labarin wasannin na yau inda babban manija na ta ciman 11 wanda ya ta ce ahin na ke zargin kwamitin da karɓan lawan da ya kai dala dubu hudu kowane wata daga hukumar kwallon kafa ta duniya. Ita hukumar kwallon kafa ta duniya a cikin watan Satumba ne ta ambata kwamitin mutum hudu wadda aka ɗibiya wa nauyin daidaita lamarin kwallon kafar kasar Ghana yadda za a maido da kwallon kafar ta kasar Ghana a kar hanya. Sai dai kakakin kwamitin dan buwa a kwanan baya ya fito a cikin wata fira yana mai nuna cewar kwamitin nan faufau ba ta karɓar irin wannan allowance ƙungiyar ƙwallon ƙafar ƙasa ta masa da shekaru 23 wato black meteors sun kwarar su ƙasar tu kaca-kaca a yayin da ta lallasa togon da cibiyar da ɗaya a zagayen farko na wasan su na shiga gasar cin kofin zakaru na afirka na ƙasa da shekaru 23 uku a yara stadium da ke a kumasi ajiya. sai annan kuma kuma si Asante Kotoko za ta karbi bakuncin bangi Sharks na kasar Kenya a zagaye na biyu na karawan Confederation of African Football wato CAF a takaici a Baban Yara Stadium a ranar Asabar. Kuma sa Asante Kotoko tun dawo gida daga kasar Kenya a ranar Litinin bayan sun yi baran-baran da 'yan kasar Kenya a zagayen farko na wasan da ke tsakaninsu na Confederation Cup a kasar Rani Nairobi a ranar Asabar. Sai dai kociyan kuma su asanci kotoko kwabna akono ya nuna farin cikinsa game da baran-baran da kwatakwata yi da bangi sharks a kasar Kenya. to amma kuma ya ce ba za su yadda su yi wani cire kafaɗa ba saboda akwai jan aiki a gaba shahararren dan wasan nan da ya yi suna a chelsea Didier drogba ya ce kofa na buɗe na komawa ya yi wa olympic marcel wasa dan wasan na kasar cote d'ivoire ya amince cewar komawa ya yi wa olympic marcel wasa ne wani abu da ya jima yana dokinsa a ƙarshe kuma 'yan sanda na kasar thailand sun kama wani dan wasan gaba na kasar ghana bayan babban jami'in shige da fice na kasar ya ba da umarni a kama shi saboda yana rike da fasfon da aka yi wa tambarin visa na jamhuriyar dan wasan na gaba da ke wasa wata kewu football club da ke a thailand ya samu wannan tambari wato stamp ne a jakadar tai da ke abuja tarayyar nigeria wadda ke dauke da ranar 26 ga watan janairun shekara ta 2016 da wannan labari nuka iso karshen labaran wasannin na yau radwanan lamuk tara ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. A yau Laraba ne fadar White House ta fitar da sanarwar cewar dakarun Amurka da ke ƙasar Siriya sun fara dawowa gida. Jim kaɗan bayan da shugaba Donald Trump ya rubuta a shafin sa na Twitter cewar sojojin Amurka sun murkushe 'yan ta'addar al mai magana da yawun fadar ta white house sarah sanders ta rubuta da cewar mun fara dawo da dakarun namu amurkawa da ke kasar gida don ganin mun shiga wani sabon babi na ayyukan 'yan ta'addanci kwamitin zartarwar tarayyar turai ya ce ya fara wasu shirye-shiryen ficewar birtaniya daga kungiyar ba tare da wata yarjejeniya ba matakin dai zai haifar da cikas ga kafofin kamfanonin kere-kere da harkokin zirga-zirgar jirage ya kuma haifar da cunkoso a tashar jiragen ruwa da ke duk wannan yankin na ruwan ingila da ke bangaren birtaniya yayin da ya rage tsorakin kwanaki a ɗari kacal kafin birtaniya ta fice daga wannan kungiyar a ranar 29 ga watan maris na shekarar 2019 gwamnatin firaminista theresa may mai tsatsauran ra'ayi na faɗi tashin samar da wasu tsare-tsare cikin hanzari na fitarwar na ficewar ah, ƙasar daga ƙungiyar ba tare da an cimma wata yarjejeniya ba shugaban amurka donald trump da shugabannin jam'iyyun republicans da na democrat na majalisar dokokin amurka na kokarin ganin an cimma wata matsaya yayin da ake kokarin ganin an daidaita tsakanin wa'innan majalisun guda biyu da fadar ta white house Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. a madadin yusuf aliyu harande da ya taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni da injiniyan mu mr skip ni maryam dauda ke cewa ku kwana lafiya